imam bukhari ya kawo ta kitabud da'awat da kuma tana daga cikin hujjojin da suke nuna cewa duburar salat ana yin addu'a tunda nan addu'a ce nan addu'a ce ba ba tasbihi ba neman tsari ne daga wasu abubuwa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min an uradda ila ardh al-umri sai Allahumma ya ubangiji ya Allah inni a'udhu bika min al-bukhli ina neman ka tsare ni daga ruwa ruwa wanda Allah ta'ala zai ba shi dukiya ya kiciyar da ita bayan ya samu ya ji yana son rike wannan dukiya baya san bayar da ita fi sabilillah to wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya tsare shi daga gare shi aljubun shine tsoro tsoron fuskantar abokan gaba ko tsoron fuskantar abin da bai kamata a ci tsoronsa ba wannan shine aljuba sannan an uradda ila arzalil umr a mayar ni zuwa ga arzalil umr arzalil umr shine mutum ya kai lokacin da zai tsufa tukuf-tukuf ya dawo kamar yaro hankalinsa ya ragu fahimtarsa ta ragu karfinsa ya ragu da yana shan bambam daga wani daga wani zuwa wani wani daga shekara 75 ma ya fara shiga a zalil umar wani 80 wani 90 wani sai ya ɗari ma wani ya yi shekaru amma yana nan yadda yake ba ka ga canji ba ya sa ikirima ya rawaito daga ibn abbas yake cewa wannan ila arzalil umar banda wanda ya karanta qur'ani wanda makarancin ƙur'ani da karanci ƙur'ani ya san ƙur'ani wannan ba ya samun wannan matsalar wannan magana ce ta Abdullahi dan Abbas ta yiwu a samu wanda din ba zai samu haka ba kuma sai ba samu wanda ya samu haka ba zai zama ka'ida ce ba da ce duk wanda ya karanta ƙur'ani ba zai samu haka ba ta yiwu a samu ta yi kuma a samu ba sai dai galibi za ka samu galibi ana samun cikin malamai waɗanda sukan samu kansu fi arzali, umur din samu har ma kaga cewa ‘ya'yansu sun hana shiga inda suke domin za su rika faɗa wasu maganganun da ba bai dace a ce irin sun faɗe su ba a lokacin lokacin abin nan hadisi sun tattara hadisi na ga cewa akwai malaman da abin da kama aljurairi sa'idu na su aljurairi da ya yi ikhtilafi a yansa sai suka hana shiga wajensa kada a shiga wajensa domin kada ya je ya ba da hadisai da ba daidai ba kuma ta haka suke a fita to ana samun irin wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah kada ya kai shi da umar har ya zama baya da fahimtar abin da ya kamata a ce ya fahimta ko abin da ya sani a baya duk memory din ya goge kun sun الله wato ثم يتوفاكم da umri da إلى أرض alama ba da يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم to saboda ubangiji ne yake halitta ya mutum mataki mataki karshe har ya zo wannan da umar din annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon ubangiji ya tsare shi daga wannan sauraka daga shekara 63 Allah ya karbi lansa sauraka bai kai gejin da ake fada ba don masu ma kayyada abin da shekaru za ka ga abin da mafi kankancin abin da suka fada shine 75 sana kara 75 shine mafi kankancin abin da suka fada wasu ce 80 wasu ce 90 annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai ma 70 ba to za ga wasu da yawa in suka shiga cikin wannan shekarun to sukan samu kansu cikin matsala ومن نعمره نكسه في العمر أفلا يعقلون haka ubangiji ala duk nunakkisu fil khalqi ko wa hudu na nunakkisu fil khalqi afala fala afala kulu. wanda duk muka ba kai shi shekaru masu yawa nuna kiso fil sai mu rage annax shine mutum ya ciwo ya ci baya bayan da yana gaba sai ya kaiwo baya to wannan shine ne za mu ga lokacin da da sa'ad ibn abi waqqas zai wa zai wa tsohon da ya masa sharri addu'a cikin abubuwan da ya roƙa masa a tsaye umrahu وعرضه للفتن وعطل عمره أويتك أويت همسا سورة سيرو كمسا صوالي سيرو كمسا صوالي سورة كوانا وسمع لبذر كسنا نيمان سري لكوانا سوى أعوذ بك من فتنة الدنيا كما إنا نيمان كسرين لك فتنة الدنيا سوى لبذر كتي الفتنة الدنيا أنا أنا نفهم فتنة الدجال ita ce fitnatul duniya saboda babu fitina a duniya da ta kai ta dujal kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna lam takun fitnatun fil ardi منذ ذرع الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال za a taba yin fitina a doron ƙasa ba tun lokacin da Allah ta'ala ya halicci Adam ko ya halicci ‘ya'yan Adam Adam alaihi salam fitina mafi girma kamar ta dujjal saboda wasu suna cewa fitnatul dujjal ake nufi shi an raba ta da duniya saboda ita ce a'zamu fi alfitan fi duniya wacce za a yi yayi zai zama min fitnatin duniya Shi shine min fitnati hutamin duniya wa zinatiha fitinar kawace-kawace na duniya da tarkacen sha'awa-sha'awan duniya sannan a zukuna azabar kabar yana neman ka daga azabar kabari a cikin da akwai isbatu azabar kabar akwai tabbatar da cewa akwai azabar kabari wanda wannan ita ce a aqidar ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da cewa akwai azabar kabari kuma al-mu'min yuftanu fi qabrihi wal kafir kadhalik dukkanin wanda zai mutu sai an jarraba shi a cikin kabari ce da shi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره irin nan Allah ta'ala yakan bawa mumini sabati ya bashi nutsuwa ya bashi jajircewa ya ansa waɗannan tambayoyi cikin nutsuwa mumini ya ce rabbi Allah wa dini al-islam wa Muhammad nabiyyi sallallahu alaihi wasallam أما وانده يكي من شك المرتاب أو الكافر فيقول ها ها لا أدري لا ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ما تجي متانينا فدر أبو لما شكنا سينا لك فدا فيضرب من رب من حديد فيسيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس بعد كيش لو تقدم تكلفني da zai yi wata ƙara da kowa zai ji wannan ƙarar in banda mutum da aljan domin lausami'u da aiko. da za su ji ƙarar za su faɗi su suma sannan bayan wannan jarabawar fa'imma na'imun muhimma imma azabun wa iyazu billah to wannan ita ma addu'a ce da ake yi amma dubura sala bayan sallah ba cikin tahiya ba wannan shine abin da ya kamata a ɗauka shi ya samu albani bai kasa cikin sai da ba sai ta gaba yace Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar wannan hadisin Abu Huraira ne wanda yana cikin sunan Abi Dawud sunan Ibn Majah sahih Ibn Hibban da wasu daga cikin littafin hadisi hadisi ne tabbatacce hadisin Mu'adh ibn Jabal da shi da dan abin nan saurayin nan da ya salla a bayansa ma'azin da jabal ya tsawaita salla. shi kuma ya ga yana da bukata yana da larura ya koma bayan masallaci ya salla sai ya tafi bayan tafiyarsa a karka cewa a yi wane ya zama munafiki har ya zo ya kawo karan ma'azin da jabal gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'azin da jabal annabi ya kira ma'azin da jabal ya gargade shi ya ja masa kunne ya ce a fattanun an ta ya mu'aza an ta ya idan ka yi wa mutane sallah ka sauka sassauta musu ka karanta musu wa duha wa laili idza yaksha da sauransu to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutumin kaifa taqulu fi salati kai ya kake sallah ko me kake faɗa to a ciki yake gaya masa a cikin wanda yake cewa a tashahhadu fa aqulu allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar ina yin tahiya sannan in ce Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar sai ce amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ad sai dai kai abinda kake fada, bana ban iya abin da kake faɗa ba ko abin da mu'azzi ke faɗa dandana shine sautun bin kalamun bi sautin khafi la yufham mutum ya rika gunguni haka yana magana da shi kadai ya san me yake faɗa ba a fahimtar me yake faɗa kamar gunguni ce ban gane gungunin ka ba da na mu'az san me kake cewa ba shi ne ce haula hannu dande mu ma akan wannan dinde muke ta muke faɗa to magana dai da muke mu ma ita ce roƙon Allah aljanna da neman tsarinsa daga wuta to wannan shi ma kaga ya zo da batun tahiya ce kala a ta shahadu wa aƙoɗo haka wannan zai shigo ciki abinda mutum zai iya faɗa bayan tahiya da kuma addu'o'in da aka koyar da ya ce Allah mai nasarukan janna wa a'udhu bika minan nari Allah ina roƙonka aljanna ina roƙonka rabauta ta aljanna wannan ya kunshi roƙon Allah eh, dukkan wasu asbab dukhul janna التوفيق إلى أسباب دخول الجنة ألا يوم تن توفيقي وجن ايكم أيكا نراس في قد شيء الجنة ألا يوم تن توفيقي وجن آه، سن التوحيدي يوم تن توفيقي وجن أعمال الطاعات آه، حسن العبادة دولة يشكين سؤال الله الجنة تنكروا في الجنة سيدة وأن سنة أسباب لشكاء الجنة تو kamar قالوا ce shi ne ya zama ya yassare da ake bi a shiga aljanna sannan uzu bika minan nar shi kuma ya kunshi addu'a ya nisantar da kai al-bu'd an kulli al-a'mal allati takunu sababan li dukhulin nar kuma karo roki Allah ya nisanta ka daga dukkan wani aiki da a dalilin sa mutum ke shiga wuta sannan sai ta gaba Allahumma bi ilmika al-ghaiba hmm. وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفج وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ذراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين ولا حديث عمار ابن ياسر عند وندا يكسنشي يا يسلى يا تقعتاتا سي السائب ابن يزيد يبيش يقول أنا كاي سلا كما كاتبيت سلاك ya ce eh na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah ya takaita ya kuma yi wata addu'a lokacin da ya faɗa haka sai ya tafi sai ya sa'i ya bi ya ce wace addu'a ya ka gaya mana wace addu'a ya to shine sai ya gaya masa da addu'ar da ya allahumma bi ilmi kalgaiba wa qudratika ala al khalqi to shi ma babu ciki ba inda aka ce a cikin bayan tahiya ne bayan tahiya ne zai iya a cikin sujjada zai iya a cikin tahiya din zai iya daukan duka duka gurin da ake addu'a zai shiga ta Allahumma bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ya Allah bi ilmika al-ghaib da sanin da kai wa gaibi wa qudratika ala al-khalq dan kudrar da kake da ita akan halittarka ahyini karaya ni ma alimta al-hayata khairan bi matukar kasan rayuwar ita ce alkhairi gare ni wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li ka karbi raina idan kasan wafati na shine alkhairi gare ni Allahumma inna nas'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahada ya Allah ina roƙonka jin tsoronka fil shahada lokacin da nake wato lokacin da nake boye ko lokacin da nake sarari wato a boye ko a sarari وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب kuma ina roƙonka ka bani karfin gwiwar faɗar gaskiya lokacin da na yarda ko lokacin da ke cikin fushi wa as'aluka al-qasda wa ina roƙonka tsakatsaki, tsaki fil gina wal faqr a cikin wadata da talauci as'aluka na'iman la yanfat kuma ina roƙonka ni'imar da ba ta karewa as'aluka qurrata aynin la tanqati kuma ina roƙonka